Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي Masu sauraro Assalamu alaikum kun kamo rediyo Hausa biyu hace ne da ke zuwa muku daga nan birnin Tehran. To bayan labaran duniya kamar kowace safiyar Laraba muna dauke da shirye-shiryen da suka hada da duniyar mu a yau da shirin nan na muryoyin ku masu saurare rayuwar zamantakewa sai kuma Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar. To da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa ƙarshen su.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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17560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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalemar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanansu ministan harkokin wajen kasar iran ya kira da dauke matakin gaggawa na kasa da kasa akan abin da ke faruwa a palestine a najeriya kuwa 'yan majalisa sun gaice ministar kudi da sakataren gwamnati da kamfanin nnpc kan bacewar wasu biliyoyin daloli a bangaren wasanni kuwa inter milan ta casa benfica ci biyu da daya a wasannin zakarun nahiyar turai to yanzu kuma ga labaran da ke dake ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya aike da sakonni daban-daban zuwa ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu daga cikin ministocin harkokin waje na ƙasashen musulmi da yake yin kira da ɗauki matakin gaggawa dangane da abin da yake faruwa a palestino musamman ma hare-haren bayan nan da isra'ila take ke ƙaddamarwa akan masallacin kudus mai alfarma da sauran yankunan falasɗinawa da ke ci gaba da yin kisan gilla a kan falasɗinawa a yankunan su da tamame hussein amir abdullahiyan a cikin musikun nasa ya jaddada cewa sanya ido da kuma shiru da kasashen duniya suke yi akan irin ta'azar da gwamnatin yahudawan sahiyuniya take tafkawa a falasɗinu shi babban abin da yake kara mata kwarin gwiwa da kuma rashin ɗaukar mataki zai haifar da illoli masu tarin yawa a nan gaba hussein amir abdullahi ya jira cewa har kullum iran tana fatan ganin an yi adalci akan al'amarin palestino kuma ɗaukar matakai na ladabtarwa kan gwamnatin yahudawan sahiyuniya to a wani labarin na daban rahotanni daga birnin kudus suna cewa a daren jiya talata fiye da musulmi dubu ashirin ne suka gudanar da sallolin magarba da isha'i a masallacin al'akasa majiyoyin cikin gida sun bayyana cewa aksarin mutanen da suka gudanar da sallolin mutanen birnin kudus ne da kewaye sakamakon irin matakan da gwamnatin yahudan isra'ila take ɗauka na hana falasɗinawa shigowa birnin kudus a lokutan gudanar da sallolin tarawihi da hakan ya haɗa da falasɗinawa da ke shigowa daga yankunan gabar yammacin kogin jordan ko kuma yankin zirin gaza da nablus rahotanni sun tabbatar da cewa falasɗinawan sun gudanar da sallolin magarba da isha'i kamar yadda kuma aka yi buɗe baki jim kaɗan bayan kammala sallar magarba inda dubban dubatar falasɗinawa suka ce abincin buɗe baki a cikin harabar masallacin kudus yayin da sojojin yahudawan isra'ila suka killace masallacin ɗauke da bindigogi a najeriya kuwa kwamitin majalisar wakilai akan batutuwa da suka shafi satar mai ya gaici wasu manyan jami'an gwamnatin tarayya akan binciken da kwamitin ya yi na asarar sama da dala biliyan biyu da rabi na kudaden shiga daga sayar da gangan mai miliyan 48 da fitar da hadanyen mai ba bisa ka'ida ba a shekara ta 2015 wasu daga cikin jami'an da gaita dai a ranar jiya talata domin amsa tambayoyi a gaban kwamitin sun hada da ministar kudi zainab ahmad da kuma babban sakataren gwamnatin tarayya boss mustapha kamar dai yadda gidan talabijin na channels ya rawaito hakanan kuma an gaice mukaddashin akanta janar na tarayya sannan kuma da kamfanin man fetur na nigeria wato nnpc da dai sauran jami'ai waɗanda suke da hannu kai tsaye a cikin batun kwamitin ya nuna damuwa matuƙa game da bambancin alƙalma wanda ake samu daga sayar da ɗanyen mai daga shekara ta 2015 zuwa 2014 sannan kuma kwamitin yana zargin ministan kuɗi da amincewa da biyan wasu waɗanda aka fallasa akan wasu kuɗaɗe da aka yi amfani da su ba bisa ka'ida ba kwamitin wucin gadon na majalisar ya bincike zargin da ake yi dangane da ɗanyen man fetur ɗin najeriya ganga miliyan 48 wanda aka sayar ba bisa ka'ida ba sannan kuma kwamitin yana ci gaba da bin kadin yadda aka salwantar da kuɗaɗen To jama'a masu harika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga Radio Hausa Tehran. Kasar Birtaniya ta ɗauki wani mataki na haramta ɗaukar likitoci 'yan Najeriya aiki a faɗin ƙasar. Gwamnatin Birtaniya ta sanar da haramta wa hukumar kula da al'amuran ma'aikatan lafiya da masu ba da kulawa a ƙasar ɗaukar likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya daga tarayyar Najeriya. gwamnatin birtaniya ta sanar da wannan matakin ne dai a cikin wani kundin tsarin aiki na lafiya da masu ayyukan jin kai a cikin wani sako wanda ta wallafa a shafin ta na intanet an haka dai najeriya ta shiga cikin jerin kasashe waɗanda suke fama da rashin wadatattun ma'aikatan lafiya bisa bayanan da hukumar lafiya ta duniya wato who ta fitar a watan maris inda ya gabata na dai hukumar lafiyar ta duniya ta fitar da sunayen kasashe 55 waɗanda suke fama da kalubale na wadatattun ma'aikata a bangaren kiwon lafiya da hakan ya hada da kwararrun likitoci wanda hakan kuma ya hada har da tarayyar najeriya to bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta benfica ta yi rashin nasara a hannun inter milan inda inter milan ta samu nasarar zura mata kwallaye guda biyu kuma har aka tashi wasan benfica bata iya farkewa ba wanda kuma shine wasan farko a zagayen quarter finals na wasannin cin kofin zakaran nahiyar turai wanda a gudanar je talata inda milan dai ta ci kwallon farko ne a hannun nicolo berella bayan da suka koma karawar zagaye na biyu sannan kuma lukaku wanda ke wasanni a kungiyar kwallon kafa ta inter milan a matsayin aro daga kungiyar chelsea ta ingila shine zira kwallo ta biyu a ragar benfica kuma har aka tashi wasan bata iya farkewa ba da jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To kai shida Abdullahi Salihu Usman ka Katsina ɗauke da labaran duniyar. To za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet hausatv.com radio To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da har kullum kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa sama akan fuskoki na siyasa ko tsaro tattalin arziki da dai sauransu. a yau shirin zai dubi ne akan halin da ake ciki ta fuskar siyasa a kasar turkiya musamman dai karatowar zabuka a kasar da kuma irin kalubale da jam'iyya mai mulki karkashin jagorancin rajab tayyip erdogan take fuskanta a zabukan wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masaurare za su biyo sannan hankali domin jin cikakken shirin kimanin makonni uku da suka gabata ne shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya fito ya bayyana cewa an kammala dukkanin shirye-shirye na gudanar da zaben shugaban kasa wanda zai gudana a cikin watan mayu mai kamawa kuma bayan sanarwar ta sa tuni jam'iyyu daga bangare daban-daban suka shiga yakin neman zaɓe shi ma na sa bangaren shugaban rajab tayyip erdogan ya fara gudanar da rangadi a yankuna daban-daban na ƙasar ta turkiya domin yin kamfe da kuma kiran mutane zuwa ga zaben jam'iyyarsa wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar adala ta Recep Tayyip Erdogan take fuskantar matsaloli masu tarin yawa na cikin gida da ma waje wanda hakan ya sanya Erdogan ɗaukar matakai na farfado da jam'iyyar sakamakon irin hasashen da ake yi kan cewa jam'iyyar za ta iya fuskantar manyan matsaloli a zaɓuka masu zuwa wanda watakila hakan ma iya kaiwa ga faɗuwar jam'iyyar wannan ya sanya rajab tayyip erdogan ya ɗauki ƙwararren matakai na cikin gida da ma na waje domin fuskantar babban kalubale da jam'iyyar tasa take fuskanta daga cikin irin matakan da ya ɗauka ta fuskar waje shine hada ƙoƙarin kyautata alaƙoƙi na ƙasar turkiya da ɓangarorin da baya ɗasawa da su daga waje wanda hakan ya hada da kasashe makwabta da ma wasu bangarori waɗanda a lokutan baya suke takon saƙa da su ɗaya daga cikin irin waɗannan matakai shine hadda sake ƙarfafa alaƙar turkiya da isra'ila wanda a lokutan baya alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu ta yi tsami erdogan da ya sake aikewa da jakadansa zuwa birnin tal aviv da kuma ci gaba da gudanar da ayyuka na diplomasiya ofishin jakadancin turkiya da ke birnin tel aviv yadda ita ma isra'ila ta sake buɗe ofishin jakadancin ta wanda yake birnin ankara da kuma karamin ofishin jakadanci da yake birnin istanbul baya ga kuma an yi ta samun ziyarori a tsakanin bangarorin biyu inda ko a lokutan baya shugaban isra'ila ya ziyarci turkiya kuma ya samu kyakkyawar tarba daga Recep Tayyip Erdogan da kuma jami'an gwamnatin kasar ta Turkiya kamar yadda shi ma ministan harkokin wajen kasar turkiya jawish ogulo ya kai wata ziyara a birnin tal aviv kuma ya samu kyakkyawar tarba daga hukumomin gwamnatin yahudawan sahiyuniya baya ga haka kuma rajab tayyip erdogan wanda an san shi da sukar wasu manufofi na turawa duk wadda cewa dai a bangarori daban-daban yana tare da su musamman batutuwa da suka shafi kungiyar tsaro ta nato wanda turkiya mamba ce a cikin kungiyar kuma lokutan baya-bayan nan rajab tayyip erdogan an ji bakin shi ya shiru dangane da sukar salon siyasar kasashen turai musamman ma dai amurka bai ga kuma wani matakin wanda ya dauka na kokarin gamsar da turawa shine kin amincewar da yi na shigar kasar finland a cikin kungiyar tsaro ta nato wanda a cikin makon da ya gabata rajab erdogan ya fito ya amince da wannan mataki sannan kuma majalisar dokokin kasar turkiyya ta kada kuri'a da amincewa da hakan wanda hakan ne baiwa kasar finland damar shiga cikin kungiyar tsaro ta nato a hukumance sannan kuma wasu daga cikin irin waɗannan matakai shine na ƙoƙarin daidaita alaƙa da wasu daga cikin ƙasashen laraba na yankin wanda turkiya take takun saƙa da su musamman ma dai ƙasar syria wadda gwamnatin ƙasar turkiyya. ta taimaka wa 'yan ta'adda daga kasashen duniya daban-daban wajen shiga cikin kasar syria a lokacin da ake kokarin hamɓar da gwamnatin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila da kuma kasashen turai wanda kasar turkiya ita ce ta taka rawa mafi girma a dukkanin matsalolin da suka faru a kasar syria wanda kuma lokutan baya bayan nan sakamakon matsalar da jam'iyyar erdogan take fuskanta a zabuka masu zuwa ya sanya erdogan din ya dawo yana neman sulhuntawa da gwamnatin kasar ta siriya ko a kwanakin baya dai ya fitar da wani bayani wanda a cike yake cewa a shirye yake gana da shugaba bashar al-assad na kasar siriya to amma kuma shugaba asad ya fito ya bayyana cewa ba a shirye yake ya gana da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ba matukar dai bai janye sojojin turkiya da suka mame wasu yankuna a cikin kasar siriya ba musamman ma dai yankunan arewacin kasar da suke kan iyaka tsakanin syria da turkiya sannan kuma ya daina mara baya ga sauran kungiyoyin 'yan ta'adda da suka rage a waɗannan yankuna da suke dauke da makamai baya ga kuma rajab tayyip erdogan ya amince da tayin da rasha ta yi da kuma ƙasar iran na neman gudanar da tattaunawa kai tsaye a tsakanin jami'an turkiya da na syria da na iran ɗin da rasha domin sulhunta matsalolin da suke tsakanin su wanda ya yi lale marhabin da hakan a 'yan makonnin da suka gabata an gudanar da irin wannan zama a birnin moscow karkashin jagorancin rasha da kuma a cikin wannan makon ma ministocin harkokin waje na kasashen rasha da iran turkiya da syria za su sake gudanar da wani zama a kan batun alaƙar syrian da ƙasar turkiya dukkanin waɗannan dai suna daga cikin abubuwa da suke ishara da yadda rajab tayyip erdogan ya sauko daga irin matsayar da ya ɗauka a lokutan baya wasu daga cikin irin waɗannan matakai suna da alaƙa ne da irin matsalolin da jam'iyyar ta fuskanta shekaru biyu da suka gabata a lokacin da aka gudanar da zaɓuka na jihohi da kuma ƙananan hukumomi inda jam'iyyar rajab tayyip erdogan ta faɗi zaɓuka a manyan biranen turkiya wato istanbul da kuma ankara duk ko da cewa dai gwamnatin turkiya ta ke amincewa da sakamakon zaben sakamakon cewa ba jam'iyyar da ke mulki ce ta ci zaɓe a waɗannan manyan birane waɗanda ta saba mulki da su ba wanda hakan ya sa ala tilas sai da aka sake gudanar da wasu zaɓuka a waɗannan birane guda biyu na istanbul da ankara amma duk da haka jam'iyyun adawa sun kada jam'iyya mai mulki a waɗannan manyan birane baya ga kuma jam'iyyar shugaba erdogan tana fuskantar matsaloli musamman a yankuna waɗanda suke karkashin kulawar kurdawa wanda hakan ya sanya ta ƙararsa rasa goyon bayanta kasantuwar cewa a yankunan da take iko da su musamman irin su istanbul da ankara ta rasa su baki daya sannan kuma wasu daga cikin abubuwa da suke jan hankalin al'umma dangane da siyasar kasar turkiya din shine yadda jam'iyyun adawa su kafa kawance mai karfi wanda zai iya fito na fito da jam'iyyar rajab tayyip erdogan da kuma hakan zai iya zama babban kalubale ga jam'iyyar tasa da ma makomar mulkin sa a zaɓuka masu zuwa. masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da dama dai sun yi imanin cewa rajab tayyip erdogan ya tafka manyan kurakure a lokacin mulkin nasa daga cikin irin kurakure da ya tafka wanda tarihi ba zai ta umanta da su ba shine irin mummunar rawar da ya taka a kan rikicin ƙasar syria musamman ma dai mara baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda baya ga kuma yin fito na fito da wasu fitattun mutane da suke karbuwa a cikin ƙasar ta turkiya da wasu masu tasiri na addini wanda yake kokarin durkushe su da kuma mayar da su saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na gudanarwa ta fuskacin siyasa da ma zamantakewar al'umma wanda masanan ke kallon hakan a matsayin babban kure na siyasa baya ga kuma masanan sun yi imanin cewa sakamakon ficewar jam'iyyar democrat party daga cikin ƙawancen da erdogan yake jagoranta wannan ya sanya jam'iyyar erdogan koda ta ci zaɓe a zaɓuka masu zuwa to ba za ta iya kafa gwamnati ita kaɗai ba kasantar cewa ba za ta iya samun gagarumin rinjayen da take bukata a majalisa ba wanda hakan ya sa latilas dole sai ta ƙara neman abokan ƙawance ko kuma a kafa gwamnatin haɗaka wadda za ta kunshi ɓangare daban-daban domin tafiyar da ita sakamakon yadda gwamnatin turkiya take tafiyar da harkokinta a ƙarƙashin mulkin jam'iyya guda ɗaya wadda take karkashin jagorancin Rajab Tayyip Erdogan wanda kuma sakamakon hakan ne jam'iyyar ta gudanar da sauye-sauye na harkokin siyasa da kuma mulki daga cikin irin manyan sauye-sauyen da ta gudanar shine har ta canza tsarin tafiyar da gwamnati da ma tsarin gwamnatin baki daya wanda a lokutan baya ke tafiya akan tsarin majalisar ministoci da kuma firaminista inda a halin yanzu kuma gwamnatin turkiya take tafiya a karkashin. tsari irin na shugabancin ƙasa. jama'a masu saurare lokacin da muke da shari'a suke mu da dole anan zamu ja lizamin shirin a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amurin kowa da kwanakin ku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryage radiyon Iran na musulunci BON Hausa mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar da magaram daga nan kasar Nijar. To dangane da abubuwan da yake faruwa a fatin duniya bisa wannan zalunci na Isra'ila ta kima bayan Allah Falastinawa sai dai mu yi addu'a Ubangiji Allah ya kalla Ubangiji ya kwata musu haƙƙoƙinsu irin yadda Isra'ila take danne musu haƙƙinsu kuma kuma shugabannin duniya da suka kyale suka yi shiru suka yi kuma da bakin suka kyale ake kashe bayan Allah ba ji ba gani to Allah ubangiji ya sa su fito su yi magana su nema ma bayan Allah haƙoƙin su a bisa wannan haƙƙi da aka danne musu irin wani azabar da ake musu kenan muna kira dukkan shugabannin duniya da su taimaka da su sa su yi magana kan wani al'amarin nan da shayo kan al'amarin nan su kwatar da hankali saboda abubuwan da yake faruwa gaskiya abin ya yi muni matuƙa, muna makowa fatan alkhairi na gode ni ne naku mai magana isiye manajan na kabu kabu na bakin kofa ta shidda magaran daga na ƙasar nijar salamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio bh radio tehran radio musulunci ni ne rabilu mala adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya daga maradin jamhuriyar nijar muna muku godiya da kuke bamu dama muna tsoma bakin albarkacin bakinmu game da abin da ke ci mutuwa a kwarya ni rabilu malam adam yau babban bakin ciki na yau a duniyan nan kamar kashe-kashen da ake yi da rana tsaka arlit agadas da sauran sassan kasar mu ta nijar to gwamnati ba shi iyawa menene gwamnati ba shi iyawa saboda lokaci ne abin ya yi karhi ne yanzu roƙon allah za mu yi maza da mata mu shiga masallaci mu kuma da in muka sha ruwa cikin azumin nan mu roki Allah ubangiji Allah ka mu zaman lahiya muna kai masu shigowa cikin ƙasar nan suna neman su tozarta mu kasa muna haɗa wuri guda suna neman su wasa mu ubangiji Allah ka wasa su Allah ka wasa su eh mu ci gaba da wannan addu'a ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki daya daga Maradi jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Muhammadu a Ajet Kori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni ina kira ga 'yan uwana albarkacin wannan wata mai alfurma mu yi wa ƙasarmu da ƙasashenmu na nafiyar Afirka addu'a. Allah ya ba wa ƙasashenmu zaman lahiya gashi nan 'yan ta'adda sun zo sun kashe mana sojoji a cikin mu Nijar kuma gashi an kawo sojojin Faransa da na Amerika su wane ne sun zo sun tattara ba abin da suke mana ina fatan mu yi wa kasashen mu addu'a Allah ya zauna da kasashen mu lahiya sharrin da kasashen Faransa suke kullawa sojojin mu ko kuma al'umman kasashen mu muna fata Allah ya warware kuma Allah ya tsare mu daga sharrin su Allah ya zauna da kasashen mu lafiya kuma Allah ya kawo mana ci gaba mai amfani. Salamu alaikum warahmatullah sashin Hausa na BOH Radio Tehran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Na so bani dama zan yi kira ga yan uwana matasa maza da mata kamar yadda muka koyi abubuwa masu kyau a wannan wata na azumin Ramadan kamar mai kauya ga Allah da sanya kaya masu kyau da mu'amala da kalamai masu kyau da tsara zumunci da karatun Kur'ani da sauraron wa'azi da sauransu dai ya kamata ko da bayan azumi ya kamata mu ci gaba da yin su domin dacewa da yardar Allah domin ko da yaushe ana neman dacewa da yardar Allah kada ya kasance wai sai a a watan azumi za mu rika yin abubuwa masu kyau ya mata azumi ya kasance shine silal shiryar mu shine silal silal dora ma kan hanya mai kyau ya kamata mu ci gaba da Allah sa mu ci gaba da kyakkyawar mu'amala Allah ya dora ma karantar ba ta gari mai gana ya kuma mai aski ba da ka yar da magaramu ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Iran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan Balibali shugaba na fada mazajen daga Anyamai Nishar bu da kare Tresere General na kwamiti na masu kira da shari'a na Afirka gaba daya. To, ni shugaban ƙasa na Alhaji Bazi Muhammadu ne ga shawara da zan bada. Tsadar rayuwa, Nijar dai mun sani, kayyako wani talaka ya san tsadar rayuwa amma mai kuɗi bai san tsadar rayuwa ba mai iko bai san tsadar rayuwa ba sai ta shahi talaka talaka dan nagode ni ga shawara ta a tashi gari ya waye yau a rage kudin mai za ka ga mamaki tsadar rayuwa nan zai zama kamar tarihi eh, muna kira ga shugaban ƙasa ya rage mana kuɗin mai yau gari ya waye a ce mai ya zita yana dala sittin ko dala saba'in to alhamdulillah kaga tsadar rayuwa ta wuce sunana sunana muhammadu lamari bari shugaban na fara mazajen daga nyamai nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rado Iran ina muku fatan alkhairi a yau zan yi tsokaci na akan ƙasa ta jamhuriyar Nijar bisa dai yanzu gashi damuna takan karatu to muna roko ga Allah subhanahu wa ta'ala da shugabanninmu ya kamata wurin ɓangaren taki na aikin da ake da shi ya kamata na wurin shugabanni su diba su gani a ce ana kawo taki na gwamnati to wannan shine ke sa manoma sa samun bakin dan gwalgwadon abin da suka tanada don ba za mu iya al'amari duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne yanzu dai kun ga bara irin wadda aka sai taki taki bara an sai shi hajjaka talatin da wasu yan kai to ya kamata shugabanninmu a musamman shugaban kasar bazo muhammadu mai albarka muna kira gare shi ko kuma makusantan shi waɗanda suke sauraron mu to ya kamata a yi ma gonawa tanadin takin da za a saida mai rahusa na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 Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin taron muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na rayuwar zamantakewa. rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi zamantakewa rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma abu ne kamar yadda muke nanatawa mai muhimmanci wanda ya kamata mu tafi da shi irin wannan muhimmancin da ke tare da wannan rayuwa mu tafi da wannan a yanayi wanda Allah ta'ala zai yi wato zai yarda da mu ubangiji subhanahu ta'ala zai yi murna da irin wannan rayuwar da muke tafiya ta zamantakewa tsakanin da al'umma kamar yadda muka sani ne mun shigo fage daban-daban dangane da rayuwa ta zamantakewa kamar al'amura na iyali to yanzu kuma muka shigo cikin fage na zamantakewa da abokai to mun yi tsokaci mai zurfi a game da al'amura na abokai cewa lallai dan adam in an ce a yi rayuwa ta zamantakewa bayan al'amura na iyali wanda shine asasi to a cikin rayuwarsa ta zamantakewa babu yadda za a yi ya shige kuma zancen al'amura na abokai domin dan adam ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai a kowane ɓangare ba abokai kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya da ya gabata wasu lokutan in an ce aboki ba lallai ne abokin nan sai irin aboki da yake kudda kud wanda sai bacci ne ke raba ku da shi kuna tare da juna a kowane lokaci ba ko kuma yadda muke ishara da cewa abokai za a iya samu su a makaranta abokai na wajen aiki hatta ma abokai a tafiya misali eh, abin hawa ne ya hada ku watakila kun shiga mota za ku je wani gari su ma abokai ne abokan tafiya ake cewa to duk waɗannan mu'amala ɗin da zai kasance tare da mutane wato rayuwa ce ta zamantakewa tsakaninku da irin waɗannan mutane ɗin ko da ko bayan awa ɗaya ne za ku rabu ko bayan waɗansu mintuna za ku rabu kowa ya kama gabansa watakila ma ba za ku sake ganin juna ba har abada to irin wannan ma ita ma nau'i ce na rayuwar zamantakewa wadda ya kamata a ɗora ta akan wani doron gwadabe na haƙiƙa. wanda zai taimaka maka kai ma za ka taimaka masa duk waɗanda kuke rayuwar nan ya zama akwai al'amura na ne. mun yi ishara a kan cewa hatta ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin suratul zukhruf cewa a ranar kiyama akwai abokai ba daɗi waɗanda za su zo su yi wa juna bara'a wannan ya yi nisa da wannan wannan ya nisa da wannan suna kokawa yana cewa kai a duniya kai ka batar da ni mun kasance ba a kan wani doro na shari'a na taimakekeniyar juna na gina ruhi ba tunda Allah ta'ala isharan da yake a wannan al'amari shine cewa lallai waɗanda suka kasance a badaɗai abokai ne a su a cikin duniya in ba a kan takwa suka gina wannan abotaka ba ba kan al'amura na gina ruhi na taimakekeniya na yin aiki nagari na taimakon al'umma na yin abin da Allah yake so in ba a kan wannan ba to Allah ta'ala yake cewa yau ma izin ba'aduhum ba'adun adu wato ranar kiyama za su kasance makiyan juna ne wannan yana ƙiyayya da wannan wannan yana ƙiyayya da wannan wannan mun yi ishara a kai saboda haka babban al'amari dangane da rayuwar zamantakewa ta bangaren abokai mafi girman al'amari wannan ma iyaye suna da wani abu na wanda yake na asasi mai muhimmanci wato rawa da za su taka ta wajen zaɓo wa 'ya'yansu abokai yanzu idan 'ya'yanka sun ka tafi makaranta mafi yawa a makaranta in aka tura 'ya'ya suka tafi makaranta Allah ne kurin ya san a makarantar nan da suwa za su cakuɗa tunda makaranta mutane ne wanda za ka iya cewa suke zuwa daga kowane sashi da kuma wani tushe na wato iyali daban-daban waɗansu sashen iyalin masu tarbiyya waɗansu tushen iyalin marasa tarbiyya waɗansu sashen wato za ka ce masu addini waɗansu sashe marasa addini hatta ma za ka iya cewa za ka samu a makaranta waɗansu waɗanda suke asali ma ba su ma yarda da Allah ba ma tunda makaranta aka ce makaranta an ce makaranta mutanen duk da suka kawo 'ya'yansu a cikin makaranta suna kawowa ne don su koyi wani abu wanda yake mushtarak abubuwan da yake kowa da kowa baya son ɗansa ya tashi cikin jahilci to dole ne ya tura su makaranta to kaga waɗanda za su turo 'ya'yansu zuwa makarantar nan waɗansu su misali ka ce kiristoci ne waɗansu musulmi ne waɗansu masu bin addinin gargajiya ne waɗansu ga su nan dai a cikin garuruwa ne manya-manya ma yahudawa za a iya samu su masu tura 'ya'yansu musamman irin makarantun nan manya-manyan makarantu waɗanda za ka ga cewa kowane mutum Eh, 'yan kasa da wanda ma ba 'yan kasa ba 'yan ina da wanda kowa zai iya tura ɗan ya je to koma ba irin wannan ɗin ba ko da makarantu ne ƙanana ma na cikin gida ɗin guri ne dai makaranta an ce makaranta wanda za ka iya cewa duk mutum zai iya kawo ɗansa to tarbiyyar da su waɗannan yara suke zuwa da ita makaranta ɗin sai a duba a wuce irin tarbiyya suke ɗauke da ita waɗansu tarbiyyar da suke ɗauke da ita fi sabilillahi ba tarbiyya ce managarciya ba to idan ku suka zo suka cakuri da ɗanka kai wanda ka ba da lokacinka a gida ka ba shi tarbiyya can kuma a makaranta aka je aka cakudu to menene ya kamata domin a can dai na gaya mana ko kuma muka sani dolan dole ko kaƙi kwaso ɗanka ko ‘yarka a makaranta sai sun yi abokai to waɗannan abokan da za su yi yana da muhimmanci iyaye a duk lokacin da 'ya'yansu a makaranta suka yi abokai to su yi ƙoƙari su tabbatar sun san suwaye abokan 'ya'yan nasu ta hanyoyi daban-daban in ka dawo gida ka ga 'ya'yanka ko kuma ɗanka misali yana magana game da wani yana faɗan sunansa ai mun je kaza mun ci abinci ko kuma mun sha ice cream a guri kaza ko mun su alewa ko mun sai biskit da aka yi eh, break muka fito daga aji mun je guri kaza mun sai ka ce to waye wannan kar ka yi shiru ka dinga murna a ah, ɗana masha Allah ya fara samun abokai a'a sai ka yi tambaya ka ce to waɗannan abokan da kake gaya mun su wane ne su yaya sunansa waye babansa hasali ma ka yi ƙoƙari ka je har makarantar a kira maka abokin ɗan naka ka zo in ma dan kyauta ne ya zaki karama za ka dauka dan biskin ne dan wani abu ne ka bawa aboki kai ne abokin wani a to ni babansa ne ga dan wannan ka yi da yauki to sai kai kuma da wayo da wayo sai ka tambaye shi ka san waye babansa me aikin mahaifin wannan yaron abokin ɗan naka sai ka gano a ina ne ma suke za ka iya bincikawa ka je ko wajen aikinsa ko kasuwarsa ko kuma wani bangare na unguwarsa inda suke zaune ka tambaya ta wani yanayi ta yadda ba za a gaya masa an zo ana bincike a kansa ba a'a ka yi wani abu na bincike ka tabbatar da tarbiyyan wannan gidan da tarbiyyan uban yaron da iyayen yaron da mahaifiyar yaron ka tabbatar cewa ɗanka ba wai abota ce yake yi da gurɓatattun ainihin yara ba inda a ce gaba ɗaya muna yin irin wannan to lalle 'ya'yanmu za su zama managarta rayuwarsu za ta zama rayuwa ce da ta ginu akan wani yanayi na zamantakewa mai ma'ana amma rayuwar zamantakewa idan ta zama kurin la'ubali ban damu ba waye ma kowane tarkace kowace irin aƙida ne mutum yake dauke da ita kowane irin tunani mutum yake dauke da shi kurin na ban shi ya tafi ya zama abokin ɗana to lallai akwai sauran rana aka ba idan muka kasance a irin wannan wadi to a nan ne fa ake samun matsala ɗin saboda haka al'amura na abokai ko kuma zamantakewa wacce za ta kasance mun yi rayuwa rayuwar zamantakewa tare da abokai waɗanda waɗannan abokan da za mu rayu da su za su kasance fitila a gare mu fitila ga rayuwarmu keniya za mu wa juna ta yadda tabbas wannan zamantakewa da za mu yi da su za ta zama tushe na samun sa'ada a nan duniya da samun sa'ada a ranar kiyama to irin wannan bincike ɗin yana da tushe a cikin koyarwar addini ba kurin ɗanka ya tafi makaranta ya kasance ya tara abokai amma ba a tabbatar suwaye abokan nan nasa ba sannan daga baya in ya fara kawo muku wasu ɗabi'u waɗanda suke baƙi ko kuna nan kuna wahala a tarbiyya a cikin gida amma in ya koma ya tafi makaranta kuma akwai wasu yara can abokai waɗanda suke warware masa irin wannan tarbiyya din to kaga irin wannan akwai matsala a tattara da irin wannan yanayi saboda haka a' lallai rayuwar zamantakewa musamman ta bangaren abokai yana da muhimmancin gaske a kasance ana lura da ita to akwai bayanai masu yawa sai dai gashi an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai a shirinmu na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To shirin rayuwar zamantakewa kenan yanzu kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shashar namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shirin dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi mu ta afirka to a yau shirin namu zan mayar da hankali ne akan jinkirin da aka samu a ƙasar sudan dangane da rattaba hannu akan yarjejeniyar siyasa wata ake tsammanin cewa inda an yi za ta kawo karshen wato tsoma bakin sojoji a harkokin tafiyar da sha'anin mulkin ƙasar za mu ji dalilin da ya sa aka samu wannan jinkiri da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban gwamnatin rikon kwarya na ƙasar sudan janar abdul Fatta al-burhan ya bayyana cewa dalilin da ya sa aka sami jinkirin rattaba hannu a kan yarjejeniyar siyasa shine bayar da damar yin gini da ginshiki mai ƙarfi da zai kare manufofin juyi kuma dukkanin ɓangarori suna aiki tukuru domin wato karkare sauran abubuwan da ba a kai ga cimma matsaya a kansu ba shi dai shugaban sojan na ƙasar sudan ya yi wannan jawabin ne a ranar alhamis da ta gabata a yadda ake tunawa da yunkurin da aka yi a watan afrilu na shekara ta 1985 wanda ya sanadiyar kifar da gwamnatin ja'faru na mary sai dai shugaban na soja bai wani karan bani ba a kan saɓanin da ake da shi tsakaninsa da kuma shugaban rundunar musamman ta kai ɗaukin gaggawa tun bayan da ake da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilu na shekara ta 2019 kwamandan sojan kasar da kuma kwamandan rundunar kai daukin gaggawa ta kasar sun rika yin aiki tare a tsakaninsu musamman wajen fada da fararen hula masu yin zanga-zangar sanyi wato dukkaninsu sun ɗauki fararen hula da suke son ganin cewa tsarin demokaradiyya ya tabbata a matsayin abokan da suke fuskanta da ƙalubalanta sun ci gaba da tafiya a haka har zuwa ranar 25 ga watan oktoba na shekara ta 2021 da aka yi juyin mulki na biyu daga lokacin ne saɓani ya kunno kai a tsakaninsu wannan saɓanin da ya kunno kai ne a tsakanin shugaban gwamnatin sojan ƙasar wanda kuma shine kwamandan soja wato babban hafsan hafsoshin da kuma kwamandan rundunar musamman ta kai ɗaukin gaga wato muhammad hamdan da ko kuma habidati kamar yadda ake kiransa wancan tsabanin ya tsananta daga lokacin da janar burhan ya sanar da cewa sojoji za su fice daga cikin fagen siyasa domin sake kafa majalisar kwalita sojoji mai karfi shi dai hamadati ya fito fili ta kafar watsa labaru ya bayyana cewa ba a shawarce shi akan wannan shirin ba abin da ya biyo baya shine yadda shi hamadati din ya fito ta kafar talbijin daga garin janina cibiyar gundumar darfur tema ya bayyana cewa juyin da aka yi ya ci ƙasa sannan kuma a cikin watan fabrairu ya nanata cewa shi kan shi juyin mulkin ma da aka yi kuskure ne tun daga tushensa wannan saɓani da ya fito fili a tsakanin mutane biyu masu ƙarfi da suke tafiyar da harkokin mulkin ƙasar ta sudan da kowanensu yake da cibiyoyi na gwamnati masu ƙarfi a bayansa ya jefa ƙasa cikin wata sabuwar dambarwa kada kuma dukkanin ɓangarorin biyu sun cimma matsaya da ɓangaren fararen hula na ƙasar da suke tarayya ta fayar da mulki da su hakan ta fano da cikin watan disamba na shekara ta gabata ta 2022 an kuma ƙara cewa ɓangarori uku za su shiga tsakani tarayyar afirka ƙungiyar igad da kuma majalisar ɗinkin duniya tare da cewa an tsayar bayan ƙulla jirgin za a sami fahimtar juna da kawo ƙarshen rikici a ƙasar sai zamana saɓani ya fito tsakanin su kansu sojojin biyu don haka sai aka waye gari ana yin kira da a gaggauta shigar da rundunar kai ɗaukin gaggawa a ƙarƙashin rundunar sojan ƙasar ba ta kasance mai cin gashin kanta kamar yadda lamarin yake a yanzu ba da hakan yake ci gaba da haddasa saɓani tsakanin jigogi biyu da suke tafiyar da al'amuran ƙasar kwamandar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta sudan hamida ce ya faɗa wa mataimakin ministan harkokin wajen amurka molly pin cewa tafarkin siyasa da aka ɗauka a ƙasar wata dama ce babba ta komawa a kan gwadabin juyin halin da aka yi a ƙasar kuma wani abu ne da ya zama wajibi domin za a hau kan turbar demokuraɗiyya hamida ya kuma tabbatar da cewa za su ci gaba da tafiya akan wannan tafarkin har zuwa ƙarshe. kuma shi ma jina burhaɗin ya jaddada wannan irin zancen na cewa za su ci gaba da aiki tukuru domin kammala aikin da aka fara saboda a rufe duk wasu kafofi na ƙoƙarin mayar da hannun agogo baya ta wannan dai yana nuni da cewa a zahiri dukkanin ɓangarorin biyu suna son ganin tafarkin siyasa da ake tafiya a kansa ya kai zuwa gaci. saɓan da ke tsakaninsu yana wani wuri na daban wani manazarci a kan harkokin siyasar ƙasar sudan amin majizubi ya bayyana cewa da akwai wasu dalilai da dama da suka hana a cimma yarjejeniyar ƙarshe balle a rattaba hannu a kanta wasu daga cikin dalilan shine sun shafi harkar soja wato batun haɗe rundunar gaggawa ta kai ɗauki a cikin rundunar sojan ƙasar manazarcin ya kuma ƙara cewa ba abu ne mai sauƙi ba batun haɗe waɗannan rundunoni wuri biyu sai da kuma a lokaci ɗaya ci gaba da zama su a rarrabe zai hana a kai ga cimma matsayar da ake so kuma zai sa a yi tsammanin cewa nan gaba za a iya amfani da makami a kasar wato idan aka ci da zama a hakan to kowane lokaci wani bangaren mai makami zai iya kifar da gwamnatin da za a zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya a nan gaba maslaha ta ƙashin kai tana cikin dalilai da suka taka rawa wajen hana ɗinke barakar take tsakanin ɓangarorin biyu shugabar rundunar kai ɗaukin gaggawa yana tsoron zuwa ƙarƙashin wato rundunar soja domin tasirinsa da cin gashin da yake yi zai ragu hakanan kuma shi ma janar burhan yana son kawo ƙarshen rundunar ta gaggawa saboda da mana shi kaɗai ne a fagen siyasar ƙasar babu waninsa ko babu wanda ke ƙalubalantarsa to rashin cimma matsaya akan warware wannan saɓani zai tasiri akan tattalin arzikin ƙasar domin sudan dai ƙasa ce wacce allah ya huwace mata abubuwa da albarkatu masu yawan gaske da idan har 'yan siyasar ƙasar za su mai da hankali ya zama nawa an warware matsalolin da ake da su a wannan ƙasar to ba sudan kaɗai za ta ci amfani ba nahiyar afirka baki ɗaya za ta amfana da arzikin da ke kwance a ƙasar sudan ta fuskar noma kadai manazarta tuntuni na duniya kenan sun bayyana cewa sudan ita kadai za ta iya ciyar da ilahiran nahiyar afirka kakaf ɗin abubuwan da ake bukata na abinci sai dai waɗannan wato abubuwan ba za su samu ba sai idan an warware saɓanin siyasa da kuma warware rikice-rikice da ake da su nan da can a cikin ƙasar kamar a yankin darfur to abin tsoro ma dai shine kada ɓangarorin biyu masu jayayya da juna wanda kuma suke rike da makamai ya kai su ga yin faɗa wanda zai sake jefa ƙasar ta sudan cikin matsalar da ba za a iya hasaso ta ba a nan gaba kaɗan wannan shine sa zama wajibi ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kama daga majalisar ɗinkin duniya da tare ya ture dukkanin ɓangarorin da suke da alaƙa da sudan da ƙungiyar haɗin kan afirka ko tarayyar afirka da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar wannan yanki ta igad da su yunƙura domin ganin cewa sun ƙarfafa shugabannin ƙasar sudan ɗin sun yi abin da ya dace na rattaba hannu a kan yarjejeniyar ƙarshe da ƙasa za ta hau kan turbar demokuraɗiyya da al'umma ƙasar suke fafutuka domin ganin ta tabbata to masu sauraro za mu da aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙurarre da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku ba shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio dot 1ng mu kasance cikin ƙunshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kuma masu mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin misalama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. ministan harkokin wajen kasar iran ya kira da dauke matakin gaggawa na kasa da kasa akan abin da ke faruwa a palestine a najeriya kuwa 'yan majalisa sun gaishe ministar kudi da sakataren gwamnati da kamfanin nnpc kan bacewar wasu biliyoyin daloli a bangaren wasanni kuwa inter milan ta casa benfica ci biyu da daya a wasannin zakarun nahiyar turai To ba sauraro ina kuma da haka neman makawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya.